jihadi saboda ɗauka kalmar Allah na annabi sallallahu alaihi wasallam ce was'alullah al'afiya ku yi ta roƙon Allah ya kawo mana zaman lahiya Allah ya kawo mana kwanciyar hankali annabi sallallahu alaihi wasallam fa iza laqitumuhum yace amma in kun ka haɗu da abokan adawa fasbiru ku yi hankuri me yasa annabi ya ce ayi hankuri saboda haɗuwa da abokan adawa ka soka a soka ka halba a halba akwai radadi don shi wani wuri Allah ka ta in takunu ta'lamuna تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون me natija watarjuna min wato babu lokacin da Qur'ani zai zama outdated ma'ana duk sadda ka karanta ayar Qur'ani sai ka tana magana da zamanin mu ashe ba daidai na wasu ƴan ta'adda su yi tawaga su biyar ko su shidda su riƙo bindigogi da zuwa sun ka halba su tattara mutanen ƙauye guda su kwashe su su yi daji da su a'a annabi ya faɗa cewa kaf yi gurin haɗuwa da abokan adawa amma fa iza laqitumuhum in kun ka haɗu da su fazbiru Allah cewa iddu lahum iddu lahum ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير مي za a yi ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ku diba yadda Allah madaukaki yake zaburar da mutane cewa ba a zama hannu sake wa iddu lahum masadatun ku tattali gare su gurgurdan iko mai iya sayan hitila dogowa mai cin dogon haske ya saye in ba haushe kake zaka gane mai iya sayan sanda ya saye ba sanda wanda aka kiwon shanu ba mai gane Hausa zai gane wa iddu lahum masadatun gurgurdan iko gurgurdan karhinka na sha faɗa muku wallahi bindiga ta mota muhimmanci yanzu arewacin Najeriya in kana da wani gida wanda safiya na ba shi haka ciki ba wallahi ka sai sai ka siye ka aje mi a hujja saboda kullun yau a zo a kashe goma gobe a kashe ishirin jibi a kashe talatin an Allah ya haɗa mu da miyagun 'yan siyasa da ba su ganin tausayi babu imani ga zuciyarsu iyakarsu wallahi bayan an kashe kasu zo wai an yi muku hikima ku a zo ƙauyen ku a zo da 'yan buhuhuwa a nuna a ce an taimaki ƙauye shikenan da wannan lokacin karatun ƴaƴanku da komi bayan 'yan kwanaki sai ku ji an ce ana kira ga 'yan ta'adda su gwamnati za ta yi zama da su wai su bello turji a ba su kuɗi a yi zama da su cewa su bari wuri kaza ya zauna lahiya dan nan su koma wata jiha abinda fa miyagun yan siyasa kai muna kenan to Allah ce wa iddu lahum masalatun min quwwatin wa min ribadil hayli wato na karfi manzo Allah ya fassara cikin hadisi sahihi manzo Allah ya ce abinda ake nufi da karfi shine halbi wallahi duk al'ummar da bata iya halbi ba an gama da ita to yanzu kana magana yuka kana magana adda kana miru yanzu don Allah in mutum na rike da AK dubbe muku layi to kuma sai ku sai AK in kwamishinan yan sanda ya tambaya ya an kai an ka kama da AK sai ka ce wa da an kai an ka turji da AK wannan shi ne ka'ida ba doka an baka bi ba amma akwai lokacin da mi wato ku kula da wani abu duk da tsarin da kuke jin human zon Allah na faɗa a wurin jihadi yana cewa wa izastun turtun famfiru in an nemi ku hito ku hito na ana maganan nizam ne yadda za a tsara tawaga a tahiyaki amma yanzu kawai an ce ga abokan adawa nan sun haɗo to mace ta aka ɗauki taɓarya har da ke za a yi ba a cewa ah, to ai amir bai ci ah, to yanzu wasu yan ta'adda sun haɗo muna masallacin ga sai mu ce amirul mu'minin na muka jira ya bada umarni don ba a jihadi babu amir sai mu ce ah, a yanzu kowa nan wallahi tawaga zai ja don haka ku kare mutuncin ku manzon Allah ko wani sahabi yawa tambaya yace idan barawo ya tare ni yace in bada kuɗi na in ba su annabi yace kakka ba su sai tambaye manzon Allah don ka san in kace barawo baka bada kuɗi akwai abin da zai biyo wa baya to sahabin bai bar kafa ba ya tambaye manzon Allah yace in yayyake ni fa manzon Allah yace ka yake shi ya ce mu Allah in ni kashe shi manzo Allah ce ka kashe banza in ya kashe ni annabi ya ce kai shahada yanzu kawai sai wani ya kwankwasa ma gida wani ya kwankwasa ma gida wane na ya ce turji na wane na ya ce ma wane na dogo gyaɗe na ko wane na wanda muna fatar dogo gyaɗe ya girbi abin da ya shibka Allah ya sa haka mi za a yi ya ce wai ɗiyakka mai suna wanci ni ka son ka bani ita wai ka bude gida tsakaninku da wallahi mutuwa ta yi sauki da akon kwasa ma a ce ka bada diyarka ka mika ta a ta wallahi gara a kashe kada amshi diyarka ta yi zina da ita amma yanzu lalacewa ta yi lalacewa ka mika annabi ya ce kakka basuwa don haka in baka iya dabbaka hadisin akwai masu iya dabbaka shi kakka yi inkarin maganar manzon Allah duk wanda tattaho na rance da Allah sabon manzon Allah ya annabi ya ce abinan ba su cewa annabi babu kofa zuwa suka su buga kansu sai annabi ya ce a dawo amma kai ana cewa hadisi ya inganta daga ce to ai wanga zamani aka ce aka bada kuɗi ni wallahi shi shure kaɗai zamu yi manzon Allah ya ce kakka ba basuwa don haka in kai baka iyawa imanin ka bai kai ba akwai masu iyawa kana haduwa da mota ko ana tare ta ana ta koyi to kwanta sai a ji kai kana innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wallahi duk wani dan ta'adda hankali ne zai tashi amma kana jin ɗaya ta to wayo to shikenan an gama da kai ba namiji hake ba kai cikin garin Madina an ka ji wani abu ya faɗi kamar bomb kahin sahabbai su bude gidaje su hito har manzon Allah ya dawo manzon Allah ya kama doki babu ko lizame haka nan ya haushi ya bayan garin Madina ana dawo ya ce a babu komi na zo na diba an kwantar da matsalar amma yanzu me ke faruwa da gwamna ya ji wata tayan mota ta abin nan shi ƙara shiga cikin gwamnan hawa shalabi to an yi kwamboy an sawo ka tsakiya gaban jami'an tsaro baya jami'an tsaro ga mutane can isa da sabon birni da raba da wurno da tsauran local government ba su iya kwana cikin dare hitowa su kai ga jami'ai nan an ɗauka waɗanda mun yi godiya da an ka ɗauke su amma ya zan rufe ɗuwan 'yan bori a rufe gaba ba a rufe baya ba mutanen da an ka ɗauko an ka ba tirenin don me an ka ɗauko su don su hake garuruwansu an ka zo cikin watan ramadana an ka ƙaddamar su muna ta murna ga sunan za a turawa amma kusa abin mamaki ana gama kaddamar shi su an hafa shi kayayyaki an kamar su a gwamnati sa an ka aje yanzu gaba dan su babu wanda an ka ba ko lauje da yawa su bugomin waya suka yi suna cewa wallahi malam tun da an ka kare muna tirenin mu da yan mu ba su koma garin su ba don kana koma yan ta'adda na zuwa su yanke ka don yanzu ka bayyana ma duniya cewa hada za ka da su to ba ba hakomi ba mi gwamna ka nuhi don Allah bai meshe su yan rai banza ba in dai da gaske aka yi sai a basu makamai sai kuma a yi addu'a amma babu makami tsakaninku da Allah soja in ka ɗauka kai daji babu makami ba kashe shi na kai ba to irin wannan na an samu yan naira ta Allah ya ah, su kan mai girma an soke shi duk inda dan siyasa yake in ba an yi sa'a ba makiri na munahuki na makisaci na in ba ku yi hattara ba zai kawo muku bala'i yanzu hashi mai girma gwamna abinda hashi shi ka jira kawai kwamitin masallacin malam Musa Loko su ce a yi zama na gaugawa malam Murtala yana sukan mai girma gwamna an dakatar da karatu yi sai mai girma gwamna ya ce to a yi a ci gaba da aiki kai yanzu in bancin da kake mara hankali ba irin sallar su haka ba ba irin azumin su haka ba murtala bello zama ya su zauna su yadda ya musu karatu kai wallahi ina rantsuwa da Allah ko iziya gwamna bai iya ba to sai su kori murtala bello saboda kai don kai kowa gigita don Allah akwai gigita cikin lamarin ko babu to mu abinda muka cewa wallahi duk makircin da wani makiri zai kyam ya ka isko mu tare ka isko mu kuma tare za ka bari mu wai abinda abin a dora a samu a raba tawaga biyu dama yan an raba kanunku an kawo muku matsala ba to masu addini kar su hakallonka ka. don haka in za ka yi aikin alkhairi ka yi aikin alkhairi amma Allah baka iya hada su hada lahiya lau ake kuma abin da yasa baka iya hada su hada Allah ya ba su jagora mai imani mai takawa ba muna tsarkake shi ba amma abin da ya bayyana gare mu kenan babu dai wata mota da ka ba mallam Musa lukuwa shawa balle ka ce bari ai mai barazana da wata mota kila shi kori yaron nan babu wani gida wanda ka burge malam Musa Lukuwa malam Musa Lukuwa yanzu in ka so gizna hakkai mai ya yi son wallahi jalabiya da ita kuna fahimta saboda haka Allah ya baka jagora ba irin waɗancan yan halam ne yana ba wanda gobe in gwamnati ce za a yi mai addu'a ta cika shekara hamsin da uku sai ga wai na gida ne in ka tambaye su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai akwai wanda an ka zo an kawo addu'a ta cika shekara ta gaza sai ga kowa ya noce kai kaskanci na malami ya kaskanta kai ne a wurin jahilai mafi yawan yan siyasa na wallahi jahilai na baka gano haka sai sallar magariba ta kama an sa wani gaba ka ji wallahi ko fatiha bai iya ba to saboda haka abin da muke cewa in sun yi abin da addai sai mu goyi bayan su mai musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi amma akan kwadai kuma ku taba ganin sun taimaki mai addini ba ko kun taba gani saboda haka ko kayi kwadai ka ce bari kai hada da yan uwanka saboda su wallahi ba su taimakon ka don baka iyakarsu da mai addini ciyarsu da mai addini ya zo su dan ha mai kuɗin da layi sumin layi gune mai jo don sun suka yi shi koma shina halamniya abinda sun wallahi sun dan gargajiya da kai mu dole ta saboda malam Musa Lokuwa mata ubana dana zagi ubana da lashinta ko baka so ne babu abinda za ka yi da shi don shi koyo shi in mun ka motsa da muka cewa Allah muna roƙonka da sunayenka da siffofinka Allah ka kawo muna wani ya caɓi gwamnatin Sokoto mai ɗagaggin wando mai asawaki ba ɗan gargajiya ba mai takin wando mai ɗagaggin wando mai asawaki wallahi shina shiga gidan gwamnati abin abinda hara fara gino ne nan zamu fara bubbugewa mu zo muna muna bari muna ba hasawa mun kai ba wallahi yan gargajiya ku sani ba hasawa mun kai ba in ma za ku yi unhwani da gwamnati ko wani abu ku yi niyya waɗannan gino ne sai mun maishe su da manzon Allah ya ce a maishe su insha Allah sha'a man sha'a wa aba man aba in kuma akwai wani munafikin ahli sunna daga cewa ta kare hitina mun ta karo hitina manzon Allah ya bada umarni a yi aikin kuma za mu yi insha Allah don haka abinda kuma dan gargajiya ba mu sake goya ma dan gargajiya baya duk sadda siyasa ta taho bi iznillah sai mun samu mai aqida ahli sunna wal jamaa in irin Kano na mu samu irin Malam Aminu Daurawa mu je ha mai ƙuri'a ya ci gwamnatin Kano ka gani ana ko magana TikTok Kano ana ko magana an yana an yana wai ana rikici da 'yan hizba munan sakwata har yanzu hizba ta ki samuwa Misa saboda manya adda ra'ayi da ra'ayi hizba saboda yan an hizba yaran su za a kamowa ga yan mata nan suna tasowa da Kaduna da Jos da ina sun yi sun yi best sakwato ka tahi hutal hutal da ka ga ukan da ka faruwa ko babu mai magana kuna fahimta saboda mi saboda sakwato ta zama mi mu ma mun samu mai rusau in ka saba mai yanzu yana cewa a rushe bilaza te a rushe gidanai zo ka rushe gidan Murtala a Sadatu kuma wallahi mutanen sakwato sai kun gyara kwaɗayi da halamniya da kuka yi ku diba tsohon gwamna Aminu Waziri Tambola ku dibo da yawa Sokoto cin kashin kaji ya kwashe komi hatta gwangwaye sai da ya gwangwam na Sokoto ya kwashe komi ya sai suwa ya kuma kwashe komi ya tare Jos kusa abin mamaki ni wallahi abin da ya faru mutanen Sokoto sun ban mamaki wai sai gashi ya ji azumi ya yi kusan karewa ya sheko da gumi ne sai gashi ana taro ana tarbo ne na ce a sha Sokoto birnin Shehu ta Bello mai da kasari zuma yanzu duk bala'in da Aminu Waziri ya yi muku ya gasa muku aya ga hannu bai taimaki kowa ba hatta yara ne bai taimake su ba lokacin da ya bar gwamnati hatta ACAC na gidan gwamnati sai da an ka cire wai yau shi na ya dawo Sokoto an ka tarbe shi ana hudu Allah ya tsare ka ni zai hana Amadu ya sace kuɗin Sokoto mi zai hana ya ciwo bashin da ba a taɓa ciwo mu Sokoto ba saboda ya tabbatar in an ka taho zaɓe wallahi da ya bada kuɗi mutanen Sokoto bai a ce za su yi don shi nika cewa da Murtala Asada da iri ne yan gwagwarmaya to ku rage wahal da kanku har yanzu mutanen Sokoto wato har yanzu ba su gano inda an kai ba wasu daga cikinsu don wallahi in dai tsohon gwamnatin buwan na tahowa a yi mai taro saboda ya taho da gumi babu abin da ka sa Ahmadu wallahi bai sace kuɗin jihar Sokoto ba kuma lokaci shi ya koma dawowa don shi wallahi abin da kawai ya ɗauka in ya kwashe kuɗin Sokoto ya kai Abuja zaɓe na tahowa sai ya bi masallaci masallaci don haka da tahowa yayi haka yace a sauke ruhin masallacin ga wai mutum ya saci sama da biliyan ya zo ya kashe muku naira miliyan 20 ko talatin a ga sai ya ce ai salati goma ga annabi Allah ya tsare mai girma to wai ku faɗa min wani Allah aka roƙo ya tsare azzalumi kamar fa na ce ma Allah Allah na san wani azzalumi na ya sace kuɗin local government ya sace kuɗin jiha ya ci amanan maza ya ci amanan mata ga yan gudun hijira can hannunsu ga kai ba su da abinci amma Allah tunda mu ya dan dan muna wani abu Allah ka tsare shi